لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sha biyar ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina je idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 36 a cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يقوم ذا مشاكل فرقم آية 37 من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفروضا الأولى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه سنا لوكة دكتي فتا ووند كيمة نئمة وتسين الزيد ابن حارثة من ذن الله صلى masa ni'ima yayin da يمة نئمة يا يلي كان كاتي لقبوتا يزمتا sannan kuma ya yi tabanninsa kamar yadda bayani ya gabata shekarun jiya idan ba kuma ta ba an gane ko dillaza ya nama Allah alaihi Allah ya yi masa ni'ima kai Allah ya yi wa Zaid bin Sabit wato Zaid bin Harisa wato ni'ima da musulunci wa an amsa alaihi kai kuma kai masa ni'ima shine ka ba shi yanci tunda lokacin da kake cewa da shi amsik alaika ka kai dai rike matarka illa ji tsoron Allah wajen zama da ita yi hakuri haka harkan mata take za su muka ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana ne kamar yadda hadisi ya nuna ruwayar bukhari daidai lokacin da shi zai din ya kai karar matarsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa ba ta masa da'a tana mata ba daidai ba sai yake cewa amsik alayka zawjaka wattaqillah kai dai rike matarka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika kana boye wani ba cikin zuciyarka mallahu mubidihi abinda Allah zai bayyana shi nan gaba wa takhsha nas kana tsoron sai sai kucen mutane wallahu aqwa an takhsha Allah kuma ya kucantan ka tsorace shi sama da kowa menene abin da manzon Allah ke boyewa cikin zuciyarsa wanda Allah ke cewa zai bayyana nan gaba menene abin da manzon Allah ke jin tsoro na sai sai kuce din mutane wanda Allah ke cewa ya kamata ka fi jin tsoron Allah sama da su shine abin da malamai suka yi zantuka cewa abin da manzon Allah ke boyewa da cikin zuciyarsa Allah ya sanace shi cewa lalle zai auru zai auri ita Zainab binti Jahash bayan rabuwar su da mijinta sai an gane ku wannan abin Allah ya riga ya zartar manzon Allah zai aure ta ba kawai ana jiran abin ya zo ne ya faru nan gaba to manzon Allah ko baya son wannan abin ya bayyana ga mutane ya waki saboda menene saboda ya yanta zaidu ya mayar da zaidu da daga baya idan ya zo ya auri matarsa su a jahiliya laraba sai su samu abin aibata shi tunda a jahiliya sun saba in an cewa na dan wani ne to babu za za a yi uba ya auri matar ɗansa to tunda ko haka ne nan mutane za su zo su yi surutai cewa ai ga shi ma mutumin da ya tabanni da shi amma daga baya ya zo ya auri matarsa shine wa takshan nasu wallahu ahqqu an takshaw shine aisha take cewa inda a ce manzon Allah zai boye wani abu cikin alkur'ani da ya boye wannan ayar Allah yake ce masa wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi kana boye wani abin da Allah zai bayyana shi nan gaba yo in kai wannan aya ta sauka sai maka fallasa zaka bayyana ta amma manzon Allah sai da ya bayyana ta dan Allah ce balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata dan haka idan ka zo wa'azi ka ga aya ko da ta tafi ne dole ka ja ka fassara ta yadda take sai dai ba lalle bane kai bayani cewa to jama'a wannan aya yau ba ta shafe ni ko ta shafe mai dabbai a sai dai auce kuma kai dai bata ka da Allah ka san ta shafe ka ko shi da ya maki ya san ta shafe shi ballan sana ko mai saurari haka alqur'ani dai kun gane da kyau a wani hadisin Aisha din take cewa ko da ki duk cikin wancan hadisin ne daga farkon sa take cewa take faɗawa ɗalibinta masruk ta ce dukkan wanda yayi da awar ababai guda uku to yayi wa Allah kariya yayi babbar kariya game da ubangiji ce dukkan wanda yace manzan Allah ya ga Allah to Allah hakika yayi kariya ce dukkan wanda yace manzan Allah ya san abin da zai faru gobe to Allah hakika ya zama tataccen Ta ce haka dukkan wanda yace manzan Allah ya koye wani abu cikin abin da aka saukar masa to shi ma wa Allah kariya masruk yana cikin gidai da yaji wannan zance sai ta ji zaune ce haba ummul mu'minin ne ki dina gaggawar zance ya zaki ce manzon Allah bai ga Allah ba bayan Allah da kansa yace wala tadra'ahu نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يكشف سدرة ما يغشى يتي ولا تقرأه بالأفق المبين تسي آه أي با wai ya ga Allah bane ya ga malaika Jibril hakika manzo Allah ya ga malaika Jibril ya gaji a tuffarsa da Allah ya halice shi wannan shine fassara aya tun daga sun madana fatadalla fakana kausai ne au adana dana shi manzon Allah ya kusanta fatadalla ya kara matsawa kusa da wa kusa da malaika jibril fakana kausai ne. har tsakanin su da shi ya zanto kamar zira'i biyu au adana ko abin da bai kai zira'i biyu ba kenan manzo Allah ya masa kusa da malaika Jibril ba wai ya masa kusa da Allah ba kamar yadda wadansu suke fassarawa dan wasu suna kafa hujja da wannan ayar cewa manzo Allah ya ga Allah Aisha ce duk wanda ya ce manzo Allah ya ga Allah yayi ƙarya ko manzo Allah da kansa cikin hadisin Muslim Abu Zar da Zubari ce hal ra'aita rabbak kaga ubangijin ka yace nurun anna arab wani haske ya shiga tsakanin da shi ta yaya zan iya gani shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ce duk wanda ce manzo Allah yace eh, eh, duk wanda tace duk wanda yace manzo Allah ya sa abin da zai faru gobe ai Allah ce kun la ya'lamu man fis samawati wal zai ba. illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun na uku tace duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani abu ta ce to yayi ƙarya domin inda zai koyi wani abu ma da ya koyi wannan wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha falamma qada zaidun minha yayin da zaidu ya biya bukatarsa bukatar ta namiji daga ya mace daga ita da bint jash din nan wasaran ya biya bukatar sa ta tare da ita kuma ya sake ta kuma ta yi idda zawwajnaka Allah ce sai muka daura maka aure da ita lokacin da Zaid bin Haritha ya sake ta ta je tana zawarci sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya ba shi magana Allah ya riga ya sanar da shi cewa zai aure ta sai ya tura zai da ya zama kuma shine wakili da zai je sanar da ita ka dauki mace kuma a tura ta wakil saboda haka sai dai da ya ce lokacin da manzon Allah ya tura ni wajen ta tun da yayi mun maganar cewa auren ta zai ya ce wallahi sai ta zama kamar wata mace daban a duniya ba ma ita ce wajen sani ba sai sai mun kwarjini ba na iya daga ido ma in kalle ta yace da naje sai na juya baya bai iya ba ni da karfin halin da zan fuskance ta in magana da ita sai na juya baya na ce manzon Allah ya ambace ki ya turo ni in zama wakilinsa me kika ce yace a lokacin tana cikin aikin gidanta tana fafa gari za ta yi tana fafa garin alkama za ta yi burasa ko za ta yi wani abu ta je ka har sai na yi istikhara tsakanina da ubangiji manzon Allah fa ba sai ta yi istikhara wai ko ya ne ita mace sai ta dan nuna yanga ko ya ya da zai sai ta isa istikhara bene ne kuma na istikhara cikin salin marar Allah sallallahu alaihi wasallam shike nan sai ta tashi zai ne sai ina kallon ta ta je wurin da ta ware cikin gidanta tana yin sallah ta ci gaba da yin sallah yace ni kuma sai na tafi ina dawowa wani zuwa samun manzon Allah shikenan sai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗa mata yace eh ita tana nan ta gama sallah tana ne a gidanta ba ta yi aure ba sai ga manzo Allah ya shigo ko neman izini babu in shigo ka kira in shigo kawai manzo Allah ya shigo saboda Allah ya riga ya daura auren ba bukatar wani alwali falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha Allah ya riga ya tabbata ga ma'aurar ma da ita ta fi ko sadaki babu sai kawai ta gani ya riga ya shigo an riga an daura aure wa daura ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda mai likai la yakuna lil mu'minina harajun dan kada mummune su rinka samun kunci a cikin zukatan su fi azwaji adiyaihim cikin auren ƴaƴayen da suka mayar ƴaƴa sun saki su wajen auren su kasu samu kunci duk ɗan da kace ɗanka ne alhalin ba kai ka haife shi ba a yi wannan bai zama haifayya ta gaske ba da haka idan ya saki mace ya halatta ka aura shi yasa Allah ya kaddara abin ya fara faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada nan ga wani mu ne wani wannan ya samu kunci ba wani kunci yanzu dan wani yayi wannan kun gane wannan da kyau idan ka dawo min wannan wata idan sun riga sun biya bukatun su daga wannan matan nasu ma'ana idan danka wanda ka mishe shi da batan da ka haifa ba ya auri mace har ya taba saduwa da ita daga baya ya sake ta kuma daga baya kai ka ganta kana so ka aure ta babu laifi hujja nan manzon Allah ya taba yi kai ba za ka samu kunci ba tunda manzon Allah bai samu kunci ba Allah ya daura auren ya ce wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah abin aiwatarwa ne da abinda Allah ya kaddara amru anan gurin ya zanto al-muqaddar kenan abinda Allah ya kaddara maf'ulan abin zartaswa ne haka zai faru Allah ya kaddara ka zama mijin ka zama mijinta ita ta zama matarka haka abin zai faru masu sai ku ce kuma su je su ta faɗa ai ba saba Allah kai ba da umarnin Allah kai ba son zuciyarka bane ba sabanin wata kinsoshi Isra'iliya da suke nuna ai dama can tantan tana karkashin zai doyi manzon Allah yana santa amma sai ke koye ta wai wata kuje fi nafsika kana koye wani abu a cikin zuciyarka da shi ne kana tsananin beginta da santa mallahu bidihi kuma nan gaba Allah zai fallasa ka abin ya bayyana to kaga wannan cin mutuncin manzon Allah ne ma mutun ya kawo wannan kisa yo akwai wata kiyama da take isa manzon Allah ya yi ta wani nuku nuku kudin ballata da ko tana karkashin igiyar a wannan wani yo ko wani gama magarin mutane ne yanzu ya kawance da matar wani ko ya so matar wani tana igiyar auren wani dan Allah ya kyauta farahu hula wanda ba manzon Allah ba fa zai kyauta ba to ballanta na ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yahuda suna so su aibata wa manzon Allah sai suke kawo wannan kissa shi ko ubangiji ta'ala ya riga ya sanar da manzon Allah cewa zai auri wannan shi ko manzon Allah baya san abin ya bayyana dan kar mutane su sani shine Allah ke cewa tafsi bi nafsika mallahu mubdi kenan haka akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab bint Jahash bayan ya tare da ita da kwana uku ya zo ya sa aka dafa abinci ya ce wa Anas dan Malik sai ya kofar gidan nan duk wanda zai wuce kira wuce ka ce ana walima a shigo duk wanda zai wuce kowa ya sai da a ce ya shigo ana walima wannan kuma cikon hadisin zai zo can gaba nan gaba sai ta bi ما كان على النبي min حرج قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج لدي باب ونليفي كما زم الله صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له cikin abin da Allah ya farlanta masa yake dole yayi idan yayi to bai laifi ba sunnatullahi fil ladina khalu min qabl sunnar Allah kenan cikin waɗanda suka shuɗe min qablu tun da ya umarci wanda ya so da abin da ya so a daidai lokacin da ya so wa kana Allah qadaran maqdura al'amarin Allah ya kasance kadaru ne Allah ya riga ya tsantar da abin zai faru maqduran kuma abin zartaswa yadda Allah ya kaddara bu ba a samun tangarda wajen faruwarsa ma'ana Allah ya kaddara za ta zama matarka tun kafin halittar sama da kasa da shekara dubu Allah ya kaddara Zainab za ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai zai ce ba haka ba alladheena yuballighuna risalatillah su manzannin Allah su ne wanda suke kisar da sakon Allah wa yakhshawnahu suna jin tsoron sa shi kadai wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa shine mai hisabi ko shine mai kididdigar ayyukan mutane a gobe kiyama wato wannan aya tana nuna bai dace manzon Allah ya ji kunyar wani ko ya ji tsoron wani wajen kisar da sakon Allah ba to haka dukkan magadan annabawa a duk inda suke bai dace su ji kunyar wani ko su ji tsoron wani ko su sassauta wani hukunci saboda wani ba matakar Allah ya riga ya faɗi shi dole a faɗe shi sai dai a faɗe shi ta hanyar da ta dace ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum da dai manzon Allah bai kasance uba na ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullah shi manzo ne na Allah wa khataman nabiyyin kuma shi cikamashin annabawa ne daga shi babu wani annabi har ya zuwa ranar tashin kiyama ko kuma khataman nabiyyin wato shi ado ne na annabawa ko da ke kalmar cewa adam ado ne idan mun ce khatam zobe kenan amma dai cikamakin annabawa dan saboda kira'ar wa khatiman nabiyyin wato bi kasri ta kenan shine cikamakin annabawa babu annabi bayan sa har ya zuwa ranar tashin kiyama an gane ku وكان الله بكل شيء عليما وبنجدي يا قد شيء مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

ya Allah zaina amanu ya waɗanda suka yi imani uzkurullaha zikran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu kuma ku tsarkake shi ku yi tasbihi gare shi bukuratan safiya da yammaci ku yi da safe kuma ku yi da yamma ku yi da yamma huwa allazi yusalli alaikum ta'ala shine wanda yake muku salati wa mala'ikatuhu haka mala'ikunsa ma suna muku salati salatin Allah ga mutane ba wai salati ne na yadda mu muka saba yin salati ba An ambatan mutane da yabo ta hanyar yabo a fadar su ta mala'iku bayan sa nagari maza ko mata sai Allah ya ambace su ambato na yabo wannan shine salatin Allah gare shi salatin mala'iku kuma ga mutane shine su mutane gafara cewa ya Allah kai musu gafara ya Allah ka dukan su ina fatan kun fahimta kamar yadda mu salatin mu ga manzon Allah shine neman dadin daukaka a wurin Allah nema masa dadin tsira dadin aminci dadin daukaka a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine fassaran abul aliya ar-rayahi sai daga cikin manyan tabi'ai kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito cikin ingantaccen littafin sa mun gane da kyau wallazi yusalli alaikum Allah shine yake yabanku ku da ambato nagari a fadar su ta mala'iku yake ambatan ku ambato nagari wa mala'ikatuhu mala'ikunsa kuma suna nema muku gafara idan kun yi mai idan kun yi wancan abin da ya ambata uzkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila to shi kuma Allah shi kuma sai ambace ku kamar yadda ke fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun ko ambace da zan ambace ku to ambatan Allah shine ya ambace ka da ambato nagari an gane ko liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur ya karanta muku yin wannan salati ko zikiri kuma ku cewa ku yi da yawa dan a sanadiyar sa ne Allah zai fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima lalle ubangiji ya kasance mai jin kai ne ga bayan sa mun jin kai irin na gobe kiyama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar da ke tsakanin mummunai yawma yalqawnahu ranar da za su gamu da ubangiji shine salam wato za su rinka gaida junansu da cewa salamu alaikum salamu alaikum shi yasa manzo Allah ke cewa wato assalamu suna ne na Allah ku ya ta a tsakanin ku domin ba wanda zai shiga cikin aljanna sai da salam sai da wannan abinci din an gane ko shine wa tahiyyatuhum fiha salam kamar da yake cikin wata aya nan kuma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima lalle ubangiji yayi talib yayi yayi tanadi na ajran karima lada mai girman gaske ga mummune wannan lada mai girman gaske kuma shine gidan aljanna Allah ka samu dafiya to wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna falalar zikiri kuma duk cikin ibadoji kamar yadda muka sha faɗa a waɗansu lokuta ba ibadar da Allah zai faɗe ta yace a yi da yawa sai zikiri zikiri duk inda aka kawo su sai kaji an ce to lalle ana buƙatar a yi da yawa in ba waɗansu daidaikun wurare ba Allah ya ce wa fi wallahu wa ra'ana wa dake cewa menene wa zikrullaha kaseeran la'allakum tuflihun wa fi wa rasuluhu wa la tanazahu wa rihukum wasbiru inna Allaha sabirin wa la takunu kharaju min diyarihim bataran wa nas kafin nan gudun sai dai umarni da zikiri sannan ya kawo wannan dan a nuna a wajen jihadi ma ba a yafi wato ainihin zikiri ba za a yi shi da yawa nan gurin kuma uzkurullaha kaseera sai dai wajen yin zikiri mai yawa dan dole ne mai zikiri ya tace ya tabbatar lafazin da zai amfani da shi sigar zikirinsa ta dace da abin da manzon Allah ya koyar dukkan zikirin da ba manzon Allah ya koyar ba ya kamata ya wajaba ka sarkace harshenka daga yin amfani da shi yayin da duk za ka yi amfani da kalmar zikiri to ya zanto manzon Allah ya taba koyar da ita lafazan da manzon Allah ya koyar kuma suna da yawa ga sunan cikin littattafai na sunna an fahimta ku, dan kar mutum ya je ya dauko wani lafazi ya ce zai zikirin Allah da shi ya ce Allah ya ce uzkurullah zikirin kasira. dole sai da manzo Allah yadda aka ce yi sallah ba za ka je ka kama sallah ba sai ka yadda manzo Allah ya dan ya ce sallu kamar ayyuka muni musalli yi zakka ba za ka je ka yi zakkan nan yadda kaga dama sai da manzo Allah ya tsara yi azumi ba za ka yi azumin nan yadda kaga dama sai da manzo Allah ya tsara yi aikin haji ba za ka yi yadda kaga dama ba sai da manzo Allah ya tsara dan ya ce ku zo addini malakatukum to haka da zikirinka da istighfarinka da hailala da tasbihi da hamdala da haukala da banwala da dukkan abin da zaka yi lala da zaka yi dole sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi tallahi dukkan zikirin da zaka ambaci Allah da shi matukar bai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to Allah baya so ko ba zai ba in kuma har ka ce mai kyau ne ka tuhumci annabi ya koye wani abu mai kyau bai sarar da jama'a ba sai da ka zo yanzu kai kai bayanin sa kafin ka zo ba a gane in mai kyau ne ya kai manzan Allah bai faɗa ba sai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله kai wannan annabi inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka shahidan domin ka zanto mai shaida ga mutane bisa cewa ka tsar musu da sakon Allah zuwa gare su wa mubashiran kuma domin ka zama mai bishara wa naziran kuma domin ka zanto mai gargadi bishara da gidan aljanna gargadi da gidan wuta wa da'iyan ila Allah bi izni kuma domin ka zanto mai kiran mutane zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah bi iznihi ta hanyar izininsa da umarninsa wa sirajan kuma domin ka zanto fitila munira mai haske fitila da take yayi dukkan wani duhu na jahala fitila da ke yayi dukkan wani duhu na kafirci ko na bid'a ko na shirka ko na ilhadi wa bashiril mu'minin kuma kai bushara ga mummunai bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa lalle suna da wata falala mai girman gaske mai ce falala mai girman gaske والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ذلك هو الفضل الكبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سكي إيمان سكي أيكي نجري في روضات الجنات مكومسو إذا دوت جدا الجنة sai Allah ce zalika huwa al-fadl al-kabir wannan ita ce fadlan mai girma shine nan aka ce wa bashirul mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wala tuti al-kafirin wal munafiqina karka ya karka ya da'a ga munafikai ma'ana dukkan abinda da kafirai za su faɗa abinda da munafikai za su faɗa wanda yake karo da abinda da Allah yake so wanda yake karo da abin da manzo Allah yake so karka yi musu da'a wannan aya khitabun lin nabi lakin al-murad bihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufata da irin wannan zance sune al'ummarsa dan Allah ya san manzo Allah ba zai da'a da kafirai ko munafikai ba sai kuma yake wada'a zahu kyale cutar wanda suke maka ka wanda kai rabu da su wa tawakkal ala Allah kai dai ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa abun dogaro ga dukkan wanda ya dogara da shi to Allah zai ba shi kariya يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل imani na nakahtumul mu'minati idan kun kulla aure da mata mummunai thumma sallaqtumuhunna sannan kuma daga baya sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku kai ga saduwa da su ka daura aure da mace ba ta tare ba ma ka taba saduwa da ita ba sai ka sake ta sai Allah ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha ba ku da wata idda za su yi duk wanda ya auri mace sai ya sake ta kafin ya taba saduwa da ita daga ranar da ya sake ta jama'a suka ce da ya sake ta bayan sakin da minti biyar ya halatta ta daura aure da wani kuma ta je ta yi angwanci ita ma wani gidan kuma kuma fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha ba ku da wata idda da za su yi muku ita fa mati'uhun kuma duk da haka ku ba ta kyauta ta je da su daɗi. Shi ne ruhin maganar cewa wannan kyauta sun ta tamattu'i wajibi ce dan Allah yana maimaitawa kuma gashi wannan ba a taba saduwa da ita ma ya ce amma a bata wannan kyauta tare da cewa mun san tana da rabin sadaki fa nisfu ma faratum illa an ya'kuna aw ya aqula allazi bi yadihi uqdatun nikah tare da haka yace fa uhunna ga kuma wanda an zauna da su sun ci dukkan sadaki din kamar matan annabi amma aka kaddara inda zai sake su kuma fa ta'alaina umatti'kunna wa kunna sarahan jarida. wannan sai nan dukkan mata ake wa kyauta ta mutu famati'uhunna ku ba su kyauta ta tamattu'i wa sarrihuhunna sarahan jamila kuma ku sauƙaƙe musu saukakewa kyakkyawa wato ku rabu da su ku sake su saki na gari wanda ba ku nufin cutarwa shine saki na gari babu babu musgunawa babu faɗin bakar magana babu zagi sannan babu jifa da kayanta ka sake da shi kenan ba ta gwargwadon lokacin da za ta zo da mai kayan ta tunda yanzu ba za ta yi idda a gidanka ba inda a ce ka taɓa saduwa da ita to tana da haƙƙi na ta yi idda a gidanka kai ne cinta kai ne shanta kai ne tufafinta a cikin wannan kwanakin har ta gama idda in ta riga ta ƙare idda sannan kuma an riga an rabu kenan gaba ɗaya ba kai kuma babu ita amma in dai akwai idda to dole akwai shi kenan dole mutum zai ce da ita sai fa in saki na uku ne na karshe to wannan shine kuma wani abu ne daban to sai Allah ce ya ayyuhan nabi idza alanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma من

Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahlanna laka azwajak lalle mu mun halatta maka dukkan matan da ke karkashin igiyar aurenka allati ataita ujurahunna wadanda ka riga ka ba su sadaki wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik kuma mun halatta maka abinda daman ka yi mallaka na kuyangi mimma afa Allahu alaik daga cikin abinda Allah ya baka wato cikin ku kenan akwai matan da duk sai ku yangi daga baya manzon Allah ya yantar da su ya aure su kamar Safiya wato bintu Huyay ibn ibn ibn Akhtab wanda yake a Khaibar aka kamo ta a matsayin baiwa daga baya ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kamar kuma Duwairiya bint al-Harith al-Khuzaiya wanda tana cikin ku da aka kamo a Ghazwat Bani al-Mustalaq shine wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika Allah ya halatta maka mata waɗanda suke dangantakarka da su wato 'ya'yan ammi ne wato 'ya'yan babbanka wan baba ko kaninsa idan ka tashi auren su Allah ya halatta maka wa banati haka matan da suke yayan ammar ka mace 'ya'yan kanwar mahaifi ko yar mahaifi su ma an halatta maka wa banati khali haka 'ya'yan khal khal shine wan mahaifiya ko kaninta wa banati khalatika da 'ya'yan yar mahaifiya ko kanwarta duk waɗannan an halatta maka su idan ka tafi auren su allati hajarna ma'ak irin waɗanda suka yi hijira da kai to an halatta maka wa muratan mu'minatan haka kuma da dukkan wata mace mummuna in wahabat nafsaha lin nabi idan ta so ta bayar da kanta ga annabi ta ce ta bayar da kanta kyauta in ka sai ka karba to ita ma Allah ya halatta maka ta zo matarka in arada wa an yastankihaha in annabi ya so kulla aure da ita to fa wannan khalisatan laka ke bance ne a gare ka kai kadai min dunal mu'minina banda sauran mu'mini khususiyya ne wannan naka da kai kadai in wata ta zo ta ce na ba da kai na ga annabi da annabi ya ce na karba shi kenan ta zama matarsa amma yanzu ko babu wata mutum za ta ce ta ba da kanta ga malam sa'idu ko ta ba da kanta ga wani malami ita <laughs> dole sai da sadaki dole sai da alwali sai alwali ya yarda babu wani wali ko wani shehi da za a ce ai kin ba da kaji gare shi kenan kuma kin riga kin zama gidansa kenan wannan khususiyya ce na annabi kadai sallallahu alaihi wa sallam duk wanda kaga na kokarin ya halatta wa mutanen sa ka to shi yake da annabi so yake shi ma ya turmutsu da annabi cikin abin da Allah yake banci annabi da shi yana ki. tallaka min dunul mu'minin ke banta gare ka kai kadai banda sauran مؤمنين kada alimna ma فرضنا alaihim fi azwajihim Allah ce hakika mun riga mun san abin da muka farlanta wa su mummune fi azwajihim cikin lamarin matayensu cewa dole sai da sadaki dole sai da alwali dole sai an samu shaidu bayan haka sai an yi siga wannan siga din ita ce na bayar na karba na bayar daga wakilin amarya na karba daga ango kansa ko wakilinsa Allah ce mun san me muka farlanta musu su dole sai sun cika wannan wa ma malakat aymanuhum kuma su ma mun halatta musu ma malakat aymanuhum abinda daman su ya mallaka na ku yangi dan idan sun sa muku yanga ta shari'a ba irin ku yangi da ake a halin yanzu ba galibi ku yangi ne yanzu na san rai ne imma wanda sarakuna suke ko wanda malamai suke san rai ne to in ba haka me yasa ba su da bayi maza sai dai bayi mata shi ne marigayi daga Abubakar Mahmud Gumi aka ce me matsayin da yace zina yace in ba haka ba ga kuɗi na ku kawo mun bawa namiji yi ba kawo masa ba ba wanda zai kawo maka bawa namiji amma sai su yi su samu ku yanga yan mata suna abin da su da haka sarakuna su ji tsoron Allah su yayi wallahi duk malamin da ya halatta maka so yake ku tafi ta tare kai masa ka tuba ka baro shi a can in ba zai dawo ba likai la yakuna alayka harajun dan ka samu wani kunci shi ya yasa muka yalwata maka inda Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai gafara sannan ko mai dinkai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zanu ku a majalisin sa sai wata mace ta zo ta ce na bayar da kai na gare ka ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce kai kalle ta fa sawwaba ilaiha nazar ya kalle ta kallo na yadda ya kamata in ya ga abin da zai ji sa yake yana so ko baya so bai gama kallon sa sai ya sadda kansa kasa saboda yana da jin kunya ba ta yi ba ko baya son ya aure ta shi ko baya son ya bayyana mata sai wani sahabi ya fahimta kai ce ya zan Allah in baka da bukata mun muna da bukata Man Allah sai tauje ka kawo su daki in kana da bukata yaje bincika sa yace kila da izar ne izar shine kwardalle da mutum zai daura a Man manzon Allah ce idan ka bata izar kuma kai me zaka zauna da shi ka je ka bincika iltamis walau khataman min hadid sai ko da abin da zaka bincika zobe ne na bakin karfe ka je ka kawo daura maka aure sai wallahi shi da komai shi dai abin da ya sani dai ya haddace wani abu na alƙur'ani manzo Allah ce kana da wani abu na alƙur'ani ce lalle kan wannan akwai na haddace wani abu na alƙur'ani manzo Allah ce zawwajtuka ma ma'aka min alƙur'ani na aura maka ita sadaki shine ka koya mata abin da ka sani na alƙur'ani wannan shine sadaki aka tabbatar da wannan a matsayin aure bukhari yayi babi akai babin yin aure da alqur'ani ga wanda baya da gogobo sadakin sa tilawarsa ya koyar da ita daga suratul zuma ta ila akhirin nas shikenan in ta yadda da wannan a matsayin sadaki ya halatta dan kar a nuna wancan ya tafi kowane mummuni idan ya rasu to ta ترجي من تشاء منهن وتغوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما عليما wato matan da suka zo wajen annabi suka rinka gabatar da kansu sun yawaita kwarai da gaske wannan ta zo yau gobe waccan ta zo jibi waccan ta zo sai Aisha taki ya kama ta kace yanzu in ma da ma bayar da kai me ya mace za ta tana ba da kanta ga namiji sai Allah ce turji man min hunna wa tu'wi ilayka man sha duk wanda ta zo ta ba da kanta kyauta gare ka wanda ka ga dama cikin su ka jinkirtar da ita kace baka so wanda ka ga dama kuma ka aura sai me Aisha ta ce wato Allah ma goyen bayan kai <laughs> Allah ma goyen bayan kai <laughs> ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ومن ابتغيت دو ود كذا باب ممن أزلت كيالي وتا فلا جناح عليك باب ليفي wannan shine ɗaya daga cikin fassarar malamai don dan dace wata da wancan hadisi daga Aisha da ke cikin Bukhari waɗansu malaman suka ce fassarar wannan aya turji man tasha'u min hunna jinkirtar da wanda kaga dama cikin su wa tu'u ilayka man tasha taro wanda kaga dama cikin su abin nufi mu ne idan muna da mace sama da daya rabon kwana ya zama wajibi akan mu dole bi adalci amma shi manzon Allah rabon kwana ba dole bane in ya ga dama ya tsaya dakin wannan kwana goma yaje can dakin ya awa daya yaje sun yi sati biyu duk tare da haka manzan Allah ko bai yi wannan ba sai kasance ya daidaita su daidai wa daidai an halatta masa inda ya ga dama zai yi din amma sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai karamci yanzu idan aka halatta wani aiki kenan dayar sai dai ta zama mu'allaka ce sai dai ta inda dare ya mata to dukkan wanda yake da mace sama da tsaya matukar sun kai biyu sun kai uku tilas ne yin adalci a tsakaninsu adalci wajen tufafi irin tufafin da kai wacce shi zaka wa waccan adalci wajen abinci nau'in abinci mai tsada ko nagarta da kake ciyar da wancan shi zaka ciyar da wancan. adalci wajen yanayin wurin zama irin ɗakin da kike zaunar da wanci shi ka zaunar da wanci kar wance ɗaki da falo da ban ɗakin ta saffanta a haɗe wancan kuma ɗaki ita kadai tana sharin don ban ɗaki da yara ya zama zalunci kenan dole adadin da ka biyo wannan shi za ka biyo wannan na ɗakuna na gaba na hudu adalci wajen rabon kwana idan kai kwana biyu ɗakin wannan suka kai kwana biyu a ɗakin wancan idan kai kwana ɗaya a ɗakin wannan suka kai ɗaya a nan gurin shi wannan rabon kwana asali yadda kuka yi ittifaki ne ba kai ne zaka zo ka ce kawai na raba kaza ba daga lokacin da kake da mace daya dama wannan ba wani magana rabon kwana a da kai sai ita ne amma da zaran ta bi ta zo idan budurwa ce sai kai kwana bakwai a dakin ta idan bazawara ce kwana uku bayan an kammala kwana uku a dakin ta in bazawara ce ko bakwai in budurwa ce to sai ka zo kuma nan sai ka kirawo su zama ga uwar gida da amarya hakki na na kwana bakwai na riga na kammala yanzu kuma sai mu zo mu yi ittifaki ni da ku kwana nawa za a raba na bar muku idan suka ce bibi za a raba uku uku za a raba kwana goma goma za a raba ya halatta idan suka ce a'a mu ba mai da'ai wani rabo ba daren kansa za a raba karfe shi da zuwa sha biyu kana can tashi sha biyu zuwa da na safe kana nan ya halatta yadda kuka yi ittifaki shine daidai a musulunci an marko ba abu ne inda za a iya ya halatta a raba da ran ba wannan shi ne daidai wa daida yadda duk kuka yi ittifaki kai da su to yanzu an riga an yi ittifaki kwana daidai za a yi kwana biyu an riga an gama wannan eh an gama to ta ina zan faro tun yanzu daidai wa daida ba dakin ba dakin wurgida za a koma ba yanzu ta na zan faro idan uwar gida tace nan faro kwana biyu kuma ta sake sai sake koma dakin idan amma ya tace a na ya faro ta ɗakin yaya wani gida sai ka faro ta can idan suka yi rigima wannan ce ta ɗaki na za a fara wannan ce ta ɗaki na za a fara to kai baka da zabi sai a ce to a yi ƙuri'a sai a samu takarda a rubuta wannan a rubuta kwana wannan kuma a bar ta yan sai a leke a ce to ku zaɓa. duk wanda ta ɗauki kwana ta ɗakin ta zaka faro duk wanda ta ɗauki yan tuzo shi ne ka'idar ke wannan shi ne zama na adalci amma kaga gamo yadda muka saba duk wanda ya kwana bakwai a can ya riga ya san kawai zai koma dakin uwar gida ne ba haka bane ba sai kun yi kuri'a sai dai an yafe ne amma in ba haka ba sai za a zauna ya kamata mata su ji da kyau wannan wata fa'ida ce wanda kila wani namijin bai sani ba sai daga yau wani ango ya ce to haka ne wato an wuce ja baya ya riga ya wuce kai yanzu ga babu kaza'i kuma sai dai nan gaba in ka sake aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba shi wannan zabin ko ya raba ko kar ya raba a wannan fassara wa man ibtagaita mimman azalta wanda ka so ka gabatar da ita ka kyale wata a gefe fa la junaha alaik wannan babu laifi gare ka zalika adana an takarra ayunuhunna hakan cewa wato ka zaɓi wadda ka so ko ka ajiye wadda ka so shi ne ya fi kusantar da an takarra wannan su kansu su samu farin ciki su matan da suke da bukata da kai wala ya zanna kuma wannan shi ya fi dacewa ta kasi bakin ciki wa yardaina bima hunna kuma za su yarda da abin da ka ba su ko kuma mace wannan abin da Allah ya faɗa na jawo wanda kaga dama ne santar da wanda kaga dama adana an takarra wanda su gane Allah ne ya zarta shi yafi sa su farin ciki saboda su dauka kai ne kai haka Allah ne ya baka wannan damar dan kasu da mu wala ya hazan da kasu bakin ciki hukuncin Allah ne su ko bayi ne na Allah wa yardaina bima hunna kuma su yarda da abin da ka ba su kulluhunna dukkaninsu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah ya kasance aliman masani haliman ko mai juriya dai da baya kama bayi da azaba da gaggawa sai ce لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء من بعد bai halatta ba gare ka kuma waɗansu matan da zaka aura min ba'adu bayan adadin waɗanda ke malamai suka ce da wannan ayar ne aka toshe cewa kuma kar manzon Allah ya kara akan tara sun isa haka wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka ce za ka musanya wata da wata kar a ce a ah, to tun da ba zai kara kan tara ba ya halatta ya sake wata ya karo wata ya rika da zaujin bakar rizin Allah ce wala an da bihin da min azwaji haka ba za ka canja ta da wata mata ba daban walau a da baka hunna ko da ka gano wata wanda kinta ya burge ka illa ma malakat yaminu sai dai ku yanki in ku yanga ce ba mace ta aure ba wannan sadaka an baka kofa aboki. wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah na bin diddigin komai duk abin da ya karanta ko ya wajabta yana bi ya ga bayi sun yi ko ba a wata fassara waɗansu malamai suka ce wannan aya haka ne da da farko an hana shi kara Aisha ta ce manzan Allah kuwa bai bar duniya ba sai da Allah ya halatta masa in yana so kuma ya kara da daga baya da ya auri nan sai aka ce to da haka Aisha ta ce daga baya kuma an sake ba shi wani wahayi ta hanyar hadisi cewa ya ci gaba in yana so kuma amma shi ko bai kala din ba sai tsaya a daɗin kuma sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأذن shiga ɗakin amaryarsa sallallahu alaihi wa sallam to shi da ya shigo sai ya ga mutane a zaune sai ya koma waje yana da kunya su aka jima ya saki shigowa ya ga mutane waje ya karkata da ɗakin Aisha sai ya samu wadansu ma sun je ɗakin Aisha hira dan a wannan lokacin ba yi hijabi ba kowa na iya shiga gidan kowa a duk lokacin da yaso kawai sallama za ka yi baka izini ka shiga amma ba cewa sai mace ta ka tangance kanta ko sai ta yi kaza ko sai ta yi kaza one gidajen annabi dakunan matansa illa ayyuhu bismillah tafaddal ku shigo to fa dukulu to sai ku shiga fa idza fa'imtum idan kun ci abinci kun koshi fa shiru to kowa ya kama gaba kuna bata lokaci kuna istina fi sauke wa juna cewa li hadisin da hira inna zalikum kana yudun nabi zaman nan da kuke yi ba tare da kun fita ba yana cutar da annabi fa yastahi minkum shi kuma sai ya ji kunyar sallallahu alaihi wasallam ya iya cewa ta kika fita zan rufe kofa saboda sa. sallallahu alaihi wasallam karimun nas قيمته الحياة كما يدعون يجدوا خلقت مبرأ من ka عيب كأنك kamar خلقت كما تشاء an sarkace ka daga dukkan wani aibi kai ka ce an halitte ka ne yadda ka zaba sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum sai annabi rinka jin kunyar ku wallahu la yastahi min al da dai ubangiji ta'ala ko ba zai ji kunyar ya faɗa muku gaskiya ba wa idza sa'altumuhunna mata'an daga yau ma in za ku roki matan annabi mata'an waɗansu bukatu wani abu cikin zukatan su mata rashin takuduwar ku shi aka fi samun sarkin zuciya da shi shine malamai suka ce wannan shine mana zulfuku ba dan wannan ba da sai a ce gidan annabi ne aka ce sai da hijabi gidan kowa ba hijabi amma aka ce tunda an ce zalikum asaru li qulubikum wa qulubihim illar hukuncin hakan shi yafi kawo sarkin zuciyar ku ko maza da sarkin zuciyar su mata sai malamai suka ce to mana ka kenan wannan ya nuna bai ke ba gidan annabi dan gidan kowa ana son zuciya da nawar tsarkakiya tunda kuma yana alhamu almau karewa mace kallo tsaf dan gida ne ba wanda zai zarge shi idan bai kake kallon ta to shine almaut din da manzon Allah ke nufi da haka idan ana zama na addini ka'idar sallama na da bisa za ka yi daga waje ko ba za ka shiga bayan ka sallama sai ka ce shigo su daya shigo to biyu ki shigo ko ko a ce eh to sai ka tsaya ko a ce a'a to sai ka tsaya ko a ce dan jira sai ka jira ko a ce tafi ba yanzu ba sai ka tafi shine nasu suratul wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum Allah ya an ce koma sai koma aka ce guda shiga gare wa ne idan ka zo gidan wani kafin lama dole sai ka shiga Allah da faɗa wa manzo Allah bai faɗa akwai lokacin da mutum yana cikin harkokinsa akwai lokacin da mutum yana zaune da iyalinsa akwai lokacin da mutum yana cikin wani shagali ko wata ibadarsa sai ka shigo kai sallama ba ya san ga duka sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kai masa addu'a shi ma ya maka addu'a ai ka ci ba bi eh, shigo cikin ce a wani ne gaskiya ba zan samu daman ganin ka yanzu ba ka dawo gobe ina cikin madarsa amurra Allah ya ce in kira da kuma ci ku farci in an ce ku koma da ku koma ko an kara ku shi ku dacewa da ku amma yau da kai wannan sai wani ya zama ka'ida ya zama buturi wai buturi ma shine bai ka'ida kai ko baka da tsari kenan a ta duba ka'ida har ka wani kace ba za ka samu daman ganin sa ba a wannan lokacin yau wani ya ci mutunci wai sarauta ma wani ke yau jima gidan sa ce ba da Ya kyale shi mana in sarauta ci shi ma ya dana ba gidan sa ne ba ya dana sarauta mana gidan sa <laughs> tun da ba gari ya zo sai dole sai ya mulke ka ba to duk wannan ladabi ne na zaman tare na zaman tikewar jama'a dan kar wani shiga hancin wani dan kar wani ya kuskurawa wani Allah ya tsara abu saboda haka lalle ya kasance an katangance mata ba ta fitowa tsakanin su da maza sai akwai hijabi wa ma kana lakum an tuzu rasulullah bai dace ba gare ku ko ta bai ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi suka yi tarayya a jiki shi al-mushabbahu bihi ya fi samun kaso mai tsoka sama da al abin nufi idan na ce zaidu yana da kyauta kamar teku a nan gurin wanda na kamata shi ne zaidu na kamata shi da wa teku to idan aka kamanta wani da wani galibi shi wanda aka kamanta wani da shi ya fi samun kaso mai tsoka na siffar menene siffar da zaidu suka yi tarayya shi da teku ita ce be? kyauta to a nan gurin tsakanin zaidu da teku wane ne ya fi yawan wani teku ya fi yawa tun da teku yana da ita da yawa sai na so in kwatanta kyautar da sai na kwatanta da ta me sai in ba da labarin kyautarsa amma ba dan ta kai ta tekun ba ta yi kama da ita kama da wani ko ba ta mai ba ta wani to sai Allah ce ku yi salati ya Allah ka yi salati kulu annabi ce kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya Allah ka yi salati ga manzon Allah kamar yadda ka yi salati ga annabi Ibrahim a wannan larabcin me za fahimta kamar salatin da Allah ya yi wa annabi Ibrahim ya fi yawa sama da wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah shine al-mushabba salatin da aka yi masa salatin da aka wa annabi Ibrahim shine al-mushabbahu bihi kaga kuma sigatul idan ko kuma as-sifatul jami'atu bainahuma shine salati da kenan anan gurin salatin annabi Ibrahim awfaru nasiban min salatin nabi in mun kalli biran larabci wanda wannan kuma ya sha bamban da abin da muka sani cewa manzon Allah ya fi kowa falala da daraja a wajen Allah ya annabi Ibrahim alaihi salam da me za ku ce game da wannan shine ibn al-qayyim cikin littafin sa jala'ul afham fi salati ala al-anam yace yo ai ba ku sani ba salatin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa shi kaɗai ya shafa shi da iyalan gidansa in kuma aka ce an annabi Ibrahim da iyalan gidansa to anan ma kuma annabi na da rabo cikin iyalan gidan annabi Ibrahim dan wane sai Isma'il dan Annabi Ibrahim ko da ka kai Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dawu Muhammad ya ce to kaga ya mu wani rabo a can kuma ya mu wani rabo a nan gurin nawa ya koyo idan haka sallallahu alaihi wasallam bayan da haka idan an zo rabo a gidan yayin gidan Annabi Ibrahim din an ce ayi musu salati za a zama musu daidai ne ko da wani ni na wani aboni wanda ya fi daraja na shafi fito da a cikin zuriyar gidan Annabi Ibrahim waye mu bi balala manzan Allah to na karban ya fi yawa ko da a cikin jiki? sannan kuma ga wanda ya samu a gidansa shi kadai shi da iyalan gidansa wanda sauran kike tsare ba za ko ba su yi da ina fata kun wannan kadai ya ake nuna maka falalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sai da koyi aikowar da duhu ta yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa bai ba da kai ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ai da boyi a asiri da bayyane ga sifa mai ba da kai sifa mai bai sha'awa ga kyauta ba da kurmutu ba sallallahu alaihi wasallam yayi kyauta ko ba zai fada ba shi da kurmutu na san wani baka kyauta sai ya fada to kuma wannan ke nuna wajibin yin salati ga annabi a cikin tahiyya ba bambanci tsakanin tahiyyar farko da ta biyu bisa zance mafi inganci kuma wannan ita ce fatawar Imam Shafi'i tunda ubangiji ta'ala ya wajaba yin salati ga annabi wannan salati ga annabi cikin sallah wajibi ne cikin sallah wurin sa kuma shine cikin tahiyya shi yasa lokacin da annabi ya kammala wannan sai ya ce wa salamu kama alimtu sallama kuma kamar yadda kuka saba to idan an zo tahiyya dama abu guda biyu ta kunsa ta kunshi salati ga annabi ta kunshi kuma sallama ذاك في التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي قال السلام عليك وسلموا تسليما تقول ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا صلوا عليه وسلموا idan kai sallama ka sai ba kai wa annabi salatu ba ta hiyar ka zama tawayayya ba ta zama takakkiya ba da aka da sallan farilla da ta nafila da ta hiyar farko da ta hiyar ta biyu duk dole sai da salati ga annabi duk wanda ya yi ta hiya ya tabbatar bai wa annabi salati a ciki ba ya tabbatar sai gayi sai ƙarya tana tafiya tana yauki haka kawai kamar karkashi ita kadai sai ka samu karatu baya inganci a gaskiya da haka muna fatan Allah ya kawo ranar da ko da gwamnatocinmu na jihohin arewa irin Borno Yobe irin Kano irin Sokoto irin ina ne a ce dukkan wata ha'in su da ke karkashin targaman ya kasance an raba maza da mata za a iya yi idan yi gwamnatin tarayya ba za su ce ba dan ne to amma abin da muke bukata mu samu jami'an gwamnati masu kishin addini mu samu yan boko masu kishin addini wanda suna boko kuma suna da zuciyar sai sun taimaka musulunci da bokonsu to irin waɗannan muke fatan samu domin su kawo mana wannan gyara wannan yake shi yana sayar da bakin mai kuma wani lokaci yakan jawo shi da ciwo kuma gashi yana azumi wato yakan shaki iskar sa kenan a baka wannan na karya azumi wannan iska da ka da baka baya karya an wanda yake cewa yaya maganar cewa farki bayan sallar la'asar yana kawo talauci wannan mun yi bayani shekaran jiya ba gaskiya ba ne ba yace kuma kayan maganar cewa ya kamata a bai kamata ba mutum idan ya tashi roƙon arziki ce ya Allah ka bani kuɗi kai tsaye to yaya za mu yi da hadisin da Abu Dawud da turmuzi? shi Ibn majah suka ruwaito cewa annabi na cewa allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni afini warzuqni afu anni wannan hadisi ingantacce cikin yayin inganta kuma haka muke so duk wanda zai ne kaga wannan shine da na gaskiya shi mutum ya kawo maka hadisi ce ya za ka yi annabi ya ce kaza kai ka ce kaza wannan magana ce mai daɗi ba wanda zai rudo ba haka cikin jama'a to wannan hadisi inda ta ce ne kamar da muka faɗa ma'anar hadisin ya Allah kai mun gafara ya Allah ka fi da? ya Allah ka shirye da ni ya Allah ka ka dora mun targadan da zan samu a rayuwata ko kare da zan samu a rayuwata ya Allah ka yi mun abuwa ya Allah ka yi mun arziki ya Allah ka warkar da ni to shi abin da yake ka hujja da shi wajen kuɗi ka yi mun arziki wannan hadisin bai cika da abin da na faɗa ba me arziki ga ku roƙa wa dan uwan ku gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da harshe yanzu haka ana yana sana tambayar to lokacin nan mun ya daga hannu ya sa shi kadai wancan ya tashi shi kadai wancan ya tashi shi kadai duk wanda ya gama ya tafi sa yi a cikin jami'i bida ne ba ya da a sai yaki kowa zai tafi yi ba zauna ki shi ne nassan abin da hadisi nuna shi ne kuma abin da za a fahimta cikin ayat surat tauba wala tusalli ala ahadin minhum da abadan wala taqum al-qiyam al-diyaki dukkan addu'ar shi ne bayan manne bayan manne kowa zai da shi kaɗai kuma abin da zaka roka masa gafara inda hausa kace ya Allah kai masa gafara ya Allah ka tabbatar da harshen sa wajen tambaya ya Allah ka shi iko masa tamboyi ya Allah ka dukansa ya Allah kai kana mai ta wannan ya Allah dukansa ko awa ɗaya kai baka yi laifi ba idan an binne mutum annabi annabi na tsayawa kan kabarin mutum yana masa addu'a gwargwadon tsawon lokacin da za a kama rakumi a yanka a fefe a raba nama mun ji nauki nan to tsawon lokacin da annabi ke yana addu'a kenan wani malami ya taba tsayawa kabarin kai maka wannan abin da za ki na gargajiya kun da lilafi kulwallahu ga mu ba ga musulman mutum ba ga mu mamacin ba ku wa walidan ku gujewa kaga ba wanda yawa mamacin ganta ko wallahu ba wanda yawa mamacin ganta ya Allah ya tsara ya Allah masa gafara ya Allah ya hamshe shi ya Allah tabbatar da hanin sa wannan shi ne sunna kuma kowa ya yi kadai kuma duk wanda ya gama ya tafi ana gamawa kowa ya dare ya tafi ka tun daga makabarta ya halaka ka tsaya ka samu duk wanda mutuwar ta shafa wani Allah cikin wani Allah cikin su da gafara daga nan ka in baka samu labari ba sai a gida sai ka bi shi in ka zo gida baya na aka siya ya tafi ofis sai ka bi shi ofis amma shi ya zo ya shimfiɗa tabarma a yi kwana uku ana ci a sha a bankare da a cika shi a sha zoɓa rodo to wallahi wannan ba mu ce aka yi wata ta ba al'ada sai mun riga mun saba fasa sai na da wahala kwarai da gaske amma wallahi sabawa manzon Allah ne wallahi sabawa manzon Allah ne manzon Allah lokacin da sa Ibrahim ya mutu kuka yayi and the idan ka je wani gida ka karbi kayan aro ko diga ko fatanya ko wani abu ka gama amfani da shi sai masu gidan suka zo suka ce mu kayan mu za ka yi bakin ciki ya ce a wannan ba zan yi bakin ciki wanda ma a musu godiya ta ce to sai ka nemi ladan rashin da Allah ya yi maka dan mu da Allah ya mu aro ne kuma ya karbi kayansa aka je aka faɗa manzan Allah mai ya faru manzan Allah ya ce kun yi angwanci a wannan garan yace eh manzo Allah ce ya Allah ka sa musu albarka a wannan daren sai ta samu sai Allah ya mayar musu gurbi da wani dan wani marwayi ɗaya daga cikin marwayi hadisin ya ce na ga jikokin wannan dan ko dan wannan dan da aka haifa mutum goma dukkanin su hadisan Qur'ani sarata Allah ya mayar musu gurbi da wani me kuma wace wannan ta ce wa maka mutuwa kai kwana goma baka san abinci kai kwana goma baka san abinci kuma sai ka ce dole akwai kariyar zuciya wannan mun mummuni zai dole akwai hawaye ido dole mun mummuni zai dan manzo Allah ba yayi a kadewa da abin kana yi kuma wannan rashin mikawa Allah ne rashin mikawa Allah ne zama kuma zuwa yi wannan zaman makuci kuma wannan duk bidoyi ne ba su da asali cikin addini wallahi ba malamin da zai kawo maka ko da rabin hadisi ba hadisi ne ba kai ko da wani fikihu fikihu haka a fikihace wallahi ba ku ijtihadi na malamai cewa a zauna a yi wannan babu duk abin da ake irin wannan dan da babu shi a littafi ka kalubalance su a kawo tun daga halari har ismawi a baje a karanta a faɗa maka babu amma tun da malamai suna samun kudin sadaka a ciki ga sadaka uku ga ta bakwai ga ta arba'in to ba ga ta shekara ga dawo ba ga yadda za a yi daina amma wallahi da kuce kun daina bayar da sadaka a zo a yi a zo a yi addu'ar sadaka fi sabilillah kyauta da yi kyauta sadaka wallahi sun daina zuwa ku jarraba kuma ku fita duk malamin da yake wannan zuwa da yake a ta yi sadaka uku to idan yazo ya addu'a sai ka to Allah saka da jira kan Allah Allah saka da jira Allah dukan mahaifa Allah dukan mahaifa ya dace ki wallahi ya daina zuwa gidanka idan an yi mutuwa ku jarraba kuma ku fita wassalamu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين